Bye. <laughs>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 bisa waɗansu abubuwa da ce akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta duba su a tabbatar da cewa an cika alƙawura tare da yarjejeniyar da aka ɗauka a baya don ganin cewa jami'o'in sun inganta baki daya a yan kwanakin da an ji irin tarurrukan da ita ƙungiyar malaman jami'o'in ke ci gaba da yi tare da jami'an gwamnati don ganin cewa Allah libo hanyoyin da ya kamata a bi domin a kawo ƙarshen wannan yajin aikin da kuma shiga kila yarjejeniya ta gaba don ganin cewa kila an fara aiwatar da waɗansu daga cikin yarjejeniyar da aka yi a baya domin ganin cewa karatun ya tafi yadda ya kamata a baki da an ji a ministan kwanaki mana faɗin cewa kila an kusa cimma matsaya tsakanin ta kungiyar da kuma bangaren gwamnatin tarayya ku za mu ji inda aka kwana kan wannan batu da irin tarurrukan da ake da yawan lokaci kafin yaɗa labarai kan ɗauka cewa an tashi tare ne ba a cimma wata matsaya ba ko kuma an cimma wata matsaya ba dai kai ga inda ake bukata ba har yanzu zo da aka shi yasa kungiyar ba ta janye yajin aiki take yi ba kawo yanzu a za mu tattauna waɗannan batutuwa da inda aka kwana da kuma ita matsayar gwamnatin tarayya akan wannan batu da ita kuma a matsayi ta kungiyar ta malaman jami'o'i da inda suka tsaya da kuma irin abubuwan da ake kallon cewa akwai buƙatar kila a shiga tsakani domin a kawo ƙarshen wannan yajin aikin domin ɗalibai su kuma makaranta kuma a ci gaba da a karatu da ya kamata a muna tare da shugaban tsohon shugaban kungiyar shiyar kano ta kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato farfesa rabi'u nasiru farfesa barka da kasancewa tare da mu alhamdulillah na muna tare da kuma shugaban kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa reshen jami'ar jihar kaduna wato kasu kenan dr tukur abdulkadir dr barka da kasancewa tare da mu da ba da lasannin mu farfesa rabiu nasiru kwanakin baya mun zama da ku anan akan batun da ya shafi maganar yajin aiki da irin abubuwan da kuke nema na tabbatar da cewa an yi wa waɗannan jami'o'i da alƙawuran da aka ɗauka a baya yarjejeniyar da aka sanya hannu tsakaninku da gwamnatin tarayya lokaci har kawo wancan lokacin da muka zauna ba a kai ga an duba na je ne ko an fara aiwatar da abubuwan da kuke bukata ba dangane ganin cewa jami'o'i sun tafi yadda ya kamata a baki da. da karshe kun tafi kun tsinci yajin aiki baki ɗaya yanzu haka hmm. kuma kuna kai a halin yanzu kuma an ji kuna tarurruka daban-daban da ita gwamnatin tarayyar gori baki da. Hmm. ina ku kwana kawo yanzu to yanzu da yanzu aka kwana shi ne ana tattauna har yanzu dai ba wata matsaya ah, wadda za a ce hmm. an an kama gabanta kan wannan yajin aiki da muke amma ana tattauna mana fatan cewa in gwamnatin ta yi abin da ya dace cikin wani ɗan lokaci wanda ba daɗewa hmm. to a samu masalaha akan waɗannan abubuwan haka muke fata. Eh. bari kuma ga dr tukur abdulkadir akwai batun da shafi maganar wannan yarjejeniyar da aka kulla a cikin wancan lokaci wanda kace ita kai ta bibiya kawo yanzu har yanzu ba a cimma matsaya a kanta ba baki da bila ah, masu kallon mu tare da sauran mu tun da wancan lokaci mun zauna kan wannan batu an yi bayanin abubuwan da suka haifar da tunanin cewa za a tafi yajin aikin yanzu kuma gashi an shiga cikin yajin aikin baki daya kai eh, dan yi mana tilawar abubuwan da suka faru a don masu kallon mu suna cewa ga irin abubuwan da aka kulla da gwamnatin tarayya ga kuma inda aka zo yanzu na cewa har yanzu kun tsaya kikikaka kun ki ku saki abin da na abai baki daya to kafin in yi wannan bayani ya kamata jama'an ƙasa su fahimci cewa su rika tambayan kansu mai yasa kullum abin da ya shafi malamai sai an yajin aiki mm. wannan al'amari ne da ya kamata tambaya ce da shugabannin ƙasa ya kamata su ansa da kuma mu mutanen ƙasa mm. ya kamata mu lalaba ansa din mm. abubuwa da dama da suka jefa ko suka tsunduma kungiyar mu cikin yajin aiki kamar yadda muka taɓa muku bayanai a baya in ba mu manta ba ba da an je yajin aiki mm. na kusan makonni hudu mm. da aka wannan yajin aiki sai aka samu wata fahimta mm. tsakanin gwamnatin tarayya da wakilanmu domin dakatar da wannan yajin aiki an dakatar bisa ga ainihin fahimtar cewa gwamnatin tarayya za ta tabbatar da cewa an duba waɗannan matsaloli kamar ba da lasisi na aiki na kamfanin da ke lura da fensho na ƙungiyar malaman jami'o'i da abin da ya shafi harkar lura da kuɗaɗe na allowance allowance da akan ba ma malamai idan suka koyar da ɗalibai waɗanda yake yawansu ya wuce yawan da ka'idar hukumar jami'o'i ta ƙasa ta tanadar da abin da ya shafi kuma sa ido wajen tabbatar da cewa ainihin kudaden da aka rijejeniya da su a baya na raya jami'o'i da shekara ta 2013 an ci gaba da bada waɗannan kudade inda gwamnatin tarayya ta alkawarin bada miliyan eh, biliyan 20 sannan kuma ta bada biliyan 200 bayan nan domin da watan a watan satumba da watan oktoba na shekarar bara sannan kuma suka yi alkawarin za su sa ido akan yadda gwamnatocin jihohi suke ta kirkiro da sabbin jami'o'i jiha ɗaya tana da jami'o'i uku wasu suna da biyu wasu ma ana magana har suna son su yi guda hudu domin al'amura ne waɗanda suke ƙara kawo matsala na karatun jami'o'i to waɗannan al'amura kusan su ne suka hana ai suka hana ruwa gudu kuma suka ƙara tsunduma ƙungiyar mu cikin yajin aiki wanda kuma ake ciki wanda kuma ba abu ne mai daɗi ba ba abu ne da ya kamata kuma mutanen ƙasa su murna da shi ba domin ba yanda za a ce kullum mutanen da suke aiki suke su ne suke ƙololuwan karatu a waye gari a ce kullum su haƙoƙinsu sai sun sha wahala sai an wulaƙanta su sai an tozarta su wasu sai sun rasa rayukansu wasu sai an kore su a wurin ayyukansu kafin a basu haƙoƙinsu da yawa kuma lokacin irin wannan bayanai mutane kan zarge ku musamman a lokuta dama cewa kila ah, waɗansu buƙatu ne na kamar da kafar lissafa cewa alawus alawus sauran gida me yasa ba za ku dubi waɗansu bangarori ba na su yaran domin a tausaya masa a koma makarantar na cigaba da aiki ba da to wani lokaci ma zai ce a ba ku duba ku hakokin ko ke duba shi ko akwai ansa ah, da za a bayar mm. ba wata tambaya da ba mu da ansa ta akan mm. abin da ya shafi gwagwarmayar mu mm. biliyan 220 da muke magana ka san ko na me waɗannan kuɗaɗe kuɗaɗe ne da ake amfani da su a raya ɗakunan karatu inda ake ajiye littattafai library a raya dakunan bincike na kimiyya a raya dakunan kwana na dalibai a gyara azuzuwa a gyara ofisoshi na malamai sannan kuma a bada da kuɗaɗe na horarwa domin ɗalibanmu malamanmu da suke ayyuka na horarwa to yanzu wanda yake gwagwarmayar a inganta sana'arsa da wurin aikinsa akwai magana san kai a nan gurin duk gwagwarmayar nan da ake yanzu a nan da ake da kwamitin babalakin da muka janye cikin kusan sassa goma sha takwas sassa biyu ne suka yi magana albashi da kuma tsarin aiki sassa goma sha shida duka akan yadda za a ceto ilimin jami'o'i a najeriya ne saboda haka idan mutanen najeriya suna son san halin da jami'o'i suke ciki su rika shiga su tambayi kansu su kalli gine-ginen da ake yi shin akwai gine-gine da gwamnatocin jihohi suke da gwamnatocin tarayya a jami'ar ko jami'ar ahmadu bello ko jami'ar bayero ko jami'ar jihar kaduna ko jami'ar jos misali to saboda haka duk waɗannan duk abin da kake gani a jami'o'i a yau a ƙasar nan abu ne da aka zaro daga ainihin hukumar tara harajin ilimi wanda kuma kashi ɗaya ne hmm. a cikin a abin da ake na haraji mm. da ake aka ware oh. wanda ake ba ma hukuma din ne ake waɗannan kuɗaɗe su ne ake amfani da su amma ba za ka je ko manyan jami'o'i ko ƙanana duk inda ka tafi abubuwan da za ka iya kallo shi ne kawai ayyuka da hukumar state fund take ba wai hukumomi na gwamnatin tarayya ko wasu manyan masu zaman kansu kamfanoni ba ko kuma waɗanda Allah ya horewa suke da kuɗaɗe domin ba da gudunmuwa ana samu ɗaiɗaiku amma ba su taka kara karya ba in muka yi la'akari da yadda jami'o'i a duniya ake gudanar da su da irin gudunmuwar da masu hannu da shuni suke yi da irin rawar da kamfanoni suke takawa mm. wajen ci gaban waɗannan jami'oyi din duk duniya haka farfesa rabi nasu ba za ku fita ga zargi musamman na iyayen yara ba hmm. da wayanda suke zama ƴaƴansu ma ba sa zuwa makarantar kila ba su kai ga ƴaƴansu a makarantun jami'a ba hmm. da su ɗaliban kansu hmm. duk wannan zargi na faɗawa kanku ne duk waɗansu bayanai da kuke cewa suna kallon cewa wani abu ne bukatar ku ce ku ku biya baki daya batun da ya shafi magana waɗannan yarjejeniyar misali da kuka kulla a wancan lokaci baki daya har yanzu wai waɗannan abubuwan ne ba a cika su ba din maka kamar da muka bayani a bada da ku fara bayani a wancan lokacin har yanzu su ne ba a daura a kai ba ko ko wadansu sai kuka sake kirkirowa a sake daurawa akan waɗancan yarjejeniyar da ba a sake baki da gwamnati tare da nauyin ya mata ai dai waɗannan yarjejeniyar ne wanda suka sa muka shiga yajin aiki 2013 ah, ah, ah, shekara ta 2013 eh, wanda an muka zanna da shi lokacin shugaban kasa mm. aka yi aka yarjejeniya ya da ya da wani kaso daga cikin kasan kudin tahiyar da jami'oi wanda yake ba jami'o'in kusan irin kudi da suka kai biliyan 220 to tun wannan lokaci aka ɗage wannan yajin aiki to da aka ɗage yajin aikin Ah, aka zo suka ce eh, bayan wannan kowace shekara za su ba da wannan kudin don saboda biliyan 220 eh, eh saboda tahiyar da jami'o'i na ƙasa wannan bai cikin wannan kudi na banda kudin da tetfon ke banda na tetfon na wannan eh, gwamnatin tarayya ne za ta bada wannan kudaden saboda ta da jami'o'i kuma ta yi alkawarin shi ne ma ta yi alkawarin mun sa hannu mun yi komi to tun daga wannan lokacin mm. har yanzu ba ƙara ba da wasu kudi ba sai muka ga cewa wannan yarjejeniya da muka yi a lokacin mm. ai mun yi ta a 2013 din ya kamata mu zanna a sake yin wannan jirgije ne a sake ta a ka'ida amma sai muka ga to ai duk wasu abubuwa da aka yadda a cikin wannan yarjejeniya ba a yi ba babu su ba a yi su ba so saboda haka tun da ba a yi su ba sai muka ga ai ya za mu ta wata yarjejeniya ga wannan a ƙasa to shi yasa har yanzu ba mu yi wata yarjejeniya ba har yanzu ba mu ba kan wannan muke a gama sannan in za mu shiga sabuwar yarjejeniya ta kan albashin mm. kudaden da za a ba jami'o'i da sauransu mm. amma wancan kudaden farfesa wani zai ce kudaden da masu yawa ne fa ka ce naira biliyan 220 a kowace shekara mm. ai shekara hudu ne a shekara hudu ne za su yi za a biya kuɗin koko a ko shekara haka za a biya shekara ne har shekara hudu shine za a biya uh, wannan kudaden har shekara hudu to an ba da na shekara ɗaya ba a bada ba kuma wannan kayan a bada wannan kudin sai da gwamnati ta sa kwamiti ya bincike bayan ya bincike suka hmm. zagaya su gwamnati din su ne suka ce a kan wannan kwamitin da suka je wannan kwamitin ya zagaya ya ga abin da nan. ya ce abin ma da muke faɗi shi hmm. kwamitin ya faɗa hmm. cewa abin da muke faɗa kan lalacewa jami'o'i kuma bayan da suka samu ya hima abinda muka faɗa masu da suka gani ya wannan bukatar ku tafi haka kamata ya ce tafi eh, ya tafi haka mm. to wannan yasa aka zo aka yi wannan wannan shi ya mm. kawo abinda ake ce ma ah, needs assessment wanda aka zo ana ko in ka shiga nan ka shiga jami'ar nan, za ka ga cewa gine-gine ana sa needs assessment da sauransu to duk waɗannan abubuwan wannan yarjejeniyar ta jawo su uh-uh. abinda muke so mutane su gane mm-hmm. cewa muke cikin jami'an nan muke aiki mm-hmm. kuma mu malamai ne malami kuma bai yin abu don kan shi kadai muna yi ne don saboda ba don kanmu ba ai yanzu in ka kalli kasan nan matsalolin da aka shiga da sauransu ai abin da ya sa gwamnati ta yi biris da al'amuran jama'a ne shi ne kawai irin ilimi ya lalace ku dibiyan da secondary school suke a dibiyan da primary school suke a dibi irin yadda ake watsar da kudi ba gaira ba dalili gwamna sai ka ga yana da masu ba shahara sun kai ɗari ana ba yana ana ɗauka kuɗi ana ba su irin wasu abubuwa ga sunan um, marasa eh, irin wanda ba su bisa ka'ida a gwamnatoci ana kashe su mai makon a ɗauki wannan kuɗin a sa su inda ya dace yanzu in ka je kasu gwamnatin jihar kaduna e ta nuna ma gini biyu da ta yi nata a kasu banda albashi da take biya mitai ba wani gini biyu da ta yi wanda aka ce wannan gwamnatin jihar kaduna ta gina shi babu sannan kudin tallafi da ake ba jami'a yanzu kudin da ba su ba jami'a ba sun kusan kai eh, eh, sun ta sama 1 biliyan in ba su yi ba kuma ba su ba su ba gwamnatin jihar kaduna ba ta ba su ba dama akwai ka'ida ne na cewa kowace jiha idan gwamnati ke ai akwai ai in kai yawa in kai in kai jami'a ai za ka ba ta kudin tahiyarwa to kudin tahiyar nan a budget suke ma za a sa su a bajin ya kamata a ba jami'ai to amma mhm. gwamnatocin mhm. da yawa ba su bada to maganar da ka gane ba su bada so waɗannan abubuwan da muke eh, eh, mhm. misali ma eh, in baccin wannan gwagwarmayar da muke da yawancin jami'o'i na jahohi da sauransu da ma na abin da sun durkushe da sun durkushe kuma abin da gwamnati ke cewa mhm. eh, eh, su eh, ya za a samu wannan kudin a ta sawa a karatu to wasu ci gaba da ake samu da suke zuwa suna su sau wannan abu da sauransu da wasu abubuwa da ake a kasashen duniya suna sauwa suna kawowa kasan nan da sauransu ai waɗancan ba hakanan suka yi su ba ai sai da suka kashe kuɗi mhm. suka gina al'ummar su sannan al'ummar suka yi wannan mhm. abubuwan so shi yasa suke me yasa mutane ke zuwa china china komi nasu suna kawa nan ai saboda sun kashe kudi sun ilimantar da jama'a su in baka sa kudi a jami'a ba baka sa kudi a wajen yadda za a yi bincike bincike ba shine ah, ya za a a yi ne kaga duk waɗannan abubuwan ba su yi ba so saboda haka mu da muke wurin mm. mu muka san an ce mai ɗaki shi yasa <laughs> inda so saboda haka in mun bar shi muka yi watsi da shi kaga eh. ne abinda gwamnati ke so ma mu ce ok mu a biya mu albashi mm. za su iya biyan mu eh, mm. su biya mu albashin duk da muke so amma ba ruwan su da ba da kuɗi da za a tafiyar da jami'a to in ka ba wannan kaga baka baka da kayan aiki baka iya yin aiki ɗalibanka suna cikin wahala suna cikin kunci ba su da wurin kwanciya ba su da ɗakin karatu da sauransu ba inda za su je su yi bincike ya za a yi kai kana malami ya kasance ana biyan ka kuɗi amma wannan ɗalibin kai ka san abin da kake mai ba daidai ba ne ya za ka rayu da wannan wannan shi shine damuwan daga a wannan batun da ya shafi maganar yawan jami'o'in nan musamman yanzu da ake ta kirkiro su da kai magana a farko cewa wasu jami'o'in a jihohi ba a iya daukar nauyin su da sauransu baki daya ba ka'ida ne dama ita uh, hukumar da ke lura da jami'o'i ta kasa babu wani ka'ida ce duk lokacin da mutum zai kafa jami'a sai ya tabbatar da cewa ga irin abubuwan da jami'a ke bukata bangarori da dama sha'anin malamai sha'anin yadda za a tafiyar da jami'in kafin ma a yarda abu da jami'a ɗaya kenan na biyu batun da ya shafi maganar yawan ɗaliban da ake yayewa a kowace shekara musamman daga sakandare zuwa jami'a za su jami'a yaya za a yi da su idan kuma ba a buɗe sabbin jami'o'i ba ina mafita take a wannan bangarorin da suka gida masu kallon mu tare da sauraron mu daga tuka abdulkari idan mun dawo dawo hutu wannan rabin lokaci zai amsa mana wannan tambayoyin da aka yi masa baki da ku kasance tare da mu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 to haka masu kallon mu tare da sauran barkanmu da sake saduwa da ku kuma mun dawo cikin wannan shiri na ina dili kamar da muke tattaunawa tare da wasu jami'ai na bangaren wato kungiyar malaman jami'o'i ta kasa malamai ne da ke karantarwa a jami'o'i don ganin cewa an shawo kan irin matsalar da ke faruwa musamman dai a su jami'o'in da kuma ganin cewa su malaman jami'o'in sun koma bakin aikin su a ci gaba da karantarwa baki yanzu da ke yanzu haka suna yajin aiki kawai yanzu akwai yarjejeniya da yawa da suka ce ba a cimmawa ba a da haka akwai bukatar a koma ba a duba wannan yarjejeniyar kuma a fitar da waɗannan kuwa da ake tunanin cewa za a fitar domin a yi wasu jami'o'in aiki kuma a ci gaba da karatu yadda ya kamata muna tare da tsohon shugaban kungiyar shiyar kano ta kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa farfesa rabiu nasir da kuma dr tuku abdulkadir shine shugaban kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa reshen jami'ar jihar kaduna dr abdulkadir na maka tambaya kan batun da ya shafi maganar batun da ya shafi yawan jami'o'i da ake kirkirowa ka saka shi a faifai da yawa wanda ake kallon cewa kila san saka jihohin ba sa yi daukar nauyin waɗannan abubuwan a kuma ga yawan ɗalibai da ake cewa ku yawancin lokaci kuka fito ku ce ɗalibai mafi yawan lokaci suna garan ba akan titina sun gama sakandare amma ba sa shiga jami'i baki daya in aka yi wancan yaya za a yi wannan yawa to kafin nan zan ɗan yi ƙarin haske bisa bayanin da profesa rabi ya fara yi ka san wato duk mm. jami'o'i mm. kudaden da ɗalibai suke biya na jarabawa wani mm. makaranta mm-hmm. abubuwa ne yana ɗaya daga cikin abin da ake ce ma kudaden shiga na jami'a da wasu kila horarwa ta jami'o'i sukan yi ma hukumomi na gwamnati mm-hmm. ko masu zaman kansu mm-hmm. to waɗannan kudade ana bukata duk lokacin da ɗalibai suka biya su to bayan sun shiga lalitar gwamnati sai kuma a dawo ma jami'a Inda kaso mafi yawa na kuɗin domin tafiyar da ci gaban jami'a to da yawa jihohi na jami'o'i ba a yin wannan mu ma kaga sama da kusan shekara biyu da wani abu mm. duk waɗannan kuɗaɗe da ya kamata a ce suna dawowa ba sa dawowa idan ɗalibai sun biya kuɗin registration an biya kuɗin komi na makaranta da sauransu baki da farko da masin, na biyu da masu share fage duk ba a samu wannan zan baka misali mm. mun koyar da masu karatu na eh, irin juma'a da asabar haka mm. na digiri na biyu ne ko na eh, eh, biyu ka gane suna yin waɗannan horarwa ne kamar ba na ba na cikakken lokaci ba na juma'a da asabar kai yawa juma'a da asabar eh. mm, mm. to mutanen nan mm. shekara guda yau da suka biya kuɗin jarabawansu sun yi jarabawa sun gama mun gama aiki amma yana son tabbatar maka har yanzu ba biya ba kuma dalili shine babu kudin a jin gwamnatin jami'a jami'a jami'a baya kudaden ba su hannun jami'a suna hannun gwamnati kuma a ka'ida ya kamata a ce waɗannan kudade a dawo ma da jami'a da kudaden ko babu shi ne ka'ida ya kamata dawo da ka'ida ne da ko ko sai ta rubuta abubuwan da za ta yi da su kafin a sakan mata kudaden mhm. ko da sun rike din mhm. misali saboda tsarin da aka fito da mhm. shi na tara kudade eh. mu ba mu da matsala da wannan duk abin da zai sa a daina satar dukiyar mutane mm. muna son haka amma tun daga ka'ida mm. yadda ake tafiyar da jami'o'i kamata ya mu ma'aimana a mana wanda kuma ba a yi ka yi kawo magana mm-hmm. yawan jami'o'i yanzu misali kamar jihar ogun mm-hmm. tana da jami'o'i guda biyu zuwa yanzu ita kan nata na jiha to akwai jami'a ta olabisi mm-hmm. da kuma jami'a ta taisholarin jami'ar ilimi sunanta kenan a jibodi to waɗannan jami'o'i yanzu bara kuma ana bana ana bikin tunawa da rasuwar basharun mk wabiola sai gwamnan jiha din ya ce ya ƙara sanar da kafa wata jami'a zai mai da kwalejin kimiyya da fasaha ta abiola da ke garin abekuta mm. za ta koma jami'ar kimiyya ta jihar uh, ogun kuma waɗannan jami'o'i mm. dukkansu akwai tsangiyoyi daban-daban wasu ba wuri ɗaya suke tare ba babu kuɗaɗɗu isassun kuɗaɗe da ke gudanar da su matsaloli daban-daban na mm. suna cikin waɗannan jami'o'i sannan kuma ka ce za ka ƙara kamar jami'a in ka duba kamar mm. jihar uh, edo jami'ar da ake da ita ta ambrose ali suna fuskantar matsalolin kudaden shiga ba a lura da su akwai lokuta da dama a baya da suka yajin aiki ba ma tare da kungiyar mu ba saboda su da kansu ma na eh, nasu mm. amma yanzu kuma an ƙara kafa wata jami'a an ce ɗaya bangaren zaman kanta take yi bangare mm-hmm. kuma yana akwai yan kasuwa da suke da jari a cikinta kaga waɗannan mm-hmm. matsaloli sun taru sun yawa in ka je jihar gombe misali lokacin tsohon gwamnan jihar eh, gombe eh, dan juma goje ya kafa jami'a kuma jami'a ce da ta taso sosai tana da ana yaba ta wuri yanayinta kawai kuma shekara ɗaya da wani abu da ya wuce kuma sai gwamnan yanzu mm. shi dan kwambo mm. sai ya kafa wata jami'a ta kimiyya kuma ya kai garinsa to kaga kuma mm-hmm. muddin aka mai da ilimi ya zamanto kamar wato mm-hmm. ayyuka ne na mazaɓu yanda aka mai da ayyuka da ake a mm. mazaɓun mm. tarayya ko a majalisun da majalisun da jije ko wakilai mm. ko na jiha to in dai aka mai da harkar jami'o'i ilimin jami'o'i to babu yanda za a samu inganci babu yanda za a samu sahihanci kai magana yawan ɗalibai eh, yanzu misali kamar ƙasar masar mm-hmm. in ban manta ba ko lokacin da nake sauraron wani shiri suna da jami'o'i kusan sama da ɗari hudu kuma yawan masar ba su wuce miliyan 80 ba in ka kalli misali kasa kamar iran ina jin mutanen su ba su wuce miliyan 80 ba su ma mm. amma suna da jami'o'i sun kai jami'o'i 600 a jami'a daya mm. a lokacin da aka yi bincike mm-hmm. wanda professor rabi yake magana eh. na wanda gwamnatin tarayya ta kafa shekara ta 2013 mm. ana gabatar da waɗannan sakamakon binciken aka yi mana bayanin mm-hmm. jami'a daya a cairo a masar ta giza tana da ɗalibai sun kai dubu ɗari biyu kuma tana da malaman jami'a sun kai dubu goma sha biyu kusan dukkaninsu mhm. kowa na da digiri na uku da ƙarshe a cikin malaman a cikin malaman to idan ƙasa mai mhm. miliyan tamanin za ta yin wannan mai zai samu ba za mu yin wannan ba dalili kawai shine mhm. an lalata ilimi ana ma ilimi rikon sakainar kashi tunda su masu shugabannin ƙasa tun daga na sama da na tarayya da na jihohi sun riga ba ilimi 'ya'yansu ba sa makarantu ba sa zuwa primary na gwamnati kowa ya san primary na gwamnati an kashe akwai kokari da wasu da dama wasu jihohi suna yi yana da kyau dama kuma a yi an kashe ilimin secondary da dama jihohi ma ba a ma magana waɗannan da yawan mu nan gurin kashi 99 cikin 100 na duk wanda yake ABA ayan shi ba sa zuwa makarantun gwamnati na primary da na secondary saboda haka tasirin ya lalace ɗaliban nan kuma jami'o'in nan da muke da su yanzu kamar jami'ar Ahmadu Bello ita ce ta fi kowace girma a Afirka ta yamma a yanzu haka magana da ake da yawan malamai da yawan ɗalibai to amma idan ka je ka ga ɗalibi yanzu kamar Professor Rabiu ina tabbatar maka yana koyar da ɗalibai sun kai dubu yana da aji da ɗalibai sun kai guda dubu to ta ina ne za kamar ya aji ɗalibai wanda misali ila kaga akwai kwas, da za ga wanda yake karanta abin da shafi kimiyyar dabbobi mm-hmm. yana ɗauka harkar kere-kere yana ɗauka tunda yana ɓangaren kimiyya ne yana physics to mutum sassa kamar guda hudu suna iya ɗaukan kwas da yake ɗauka wanda dole ne ya zama wajibi sai ya je can ya je karanta za su taru ana iya samun ɗalibai mutum dubu a lokaci a lokaci guda shi zai karantar da su shi zai karantar da su to ka gaya man yanda ɗalibai guda dubu za ka iya koyar da su a lokaci mm, me ya haifar da haka babu wadatattun azuzuwa mm. babu wadatattun malamai me ya hana wadatattun malamai saboda babu sahihancin tsarin ilimi wanda zai ba mu mutane dama su zo su shiga su yi karatu su samu su jarabawa kuma a dauke su a iya cewa in misali kowace shekara ana samun dalibai masu nema sama da miliyan ɗaya wanda kuma ake ɗauka ba sa kaiwa rabin haka gaba ɗaya jami'in najeriya gaba ɗaya jami'in najeriya don me saboda babu guraben da za a iya ɗaukan waɗannan ɗaliban azuzuwa ba sa isa malaman ba sa isa babu yadda za a yi kuma wata ƙasa da take tunanin ta yi gogayya mm. da sauran ƙasashe a duniya ya zamanto cewa ba za ta iya ba za ta mai da matsayin ilimi ya zama shi ya fi kowanne ba duk wata harkar tsaro in ma jami'in tsaro ke takama mu ne malamansa mu ke koyar da shi tun daga firamare mm. har jami'a makamin da ya ɗauka ilimin kimiyya ya fito da shi tsarin da zai abin da zai amfani da taswira ko a mm. fagen fama ilimi ne ake amfani da shi in likita ne duk abin da kake ji da shi a doron kasa ne malami ya koyar da kai saboda haka dan mai ilimin nan ba zai zama toshi ne ya yafi kowane tasiri a duniya ba wajen kudaden da za a ware ya fi tsaro muhimmanci domin tsaro ba ka iya nasara akan harkar tsaro sai da ilimi duk wani makami a duniya a yau ilimi ne ya kawo shi tun da na baya har ya zuwa yau ba ka da abin da ya fi ilimi kuma saboda haka amma yau mun fifita ilimi ka duba kaso da ake ware ma ilimi kashi nawa ake ware yanzu a Najeriya yanzu kamar mm. a shekarar da ta wuce mm. abinda aka ware bai wuce kashi takwas ba a baya ya kai kusan kashi goma sha biyu sha uku to amma a bara kusan kashi takwas ne amma a yanzu ministan ilimi ya gaya mu shugabanninmu mm. suna kokari a kara mm. kasan ya kai har kashi goma sha biyar muna mm. fata za a yi haka ya kuma gaya mu shugabanninmu akwai hanyoyi da ake bi eh. wajen kara kokari na faɗaɗa hanyoyin samun kudade wajen raya ilimin jami'o'i da kuma na primary da kuma sauran kwalejin kimiyya da fasaha da sauran wurare na bincike domin in dai ba za a da kudaden ba babu yadda za a yi wannan harka ta ilimi ta ci gaba babu ba zai yiwu ba to yanzu ina barutuwa farfesa rabi su wa'annan abubuwan da aka lissafo musamman iya cewa matsaloli ne masu zaman kansu da suke buƙatar kila kulawa ta musamman da gwajin motoci baki da Wani zai kila a baya an samu ah, makudan kudaden da ake ganin cewa ko ina masu ya kamata a bangare a faɗaɗa da sha'anin ilimi a Najeriya fasali baki da ga kai har an kawo yanzu babu wani abin da ake buƙata ga jama'a su Najeriya suna kai sun kai akalla kusan mutum miliyan ɗari biyu ake magana akai baki yaushe ne ake tunanin irin wa'annan abubuwan za su kai ga bayani kwanakin ba kai magana akan cewa kila akwai tunanin za a kara wa ɗalibai kuɗaɗen makaranta dan ganin cewa kila an kara samun kuɗaɗen shiga domin jami'o'i su ci gaba da amfani da shi baki da ina mafita akan wannan batu to ai wannan abin da eh. ah, su gwamnati suke so su yi mm, kenan ah, wanda kuma mu malaman jami'a muka ce kungiyar mu ta ce a saboda a yanzu mm. iyaye mm-hmm. suke biya ma 'ya'yansu inda za su kwanta mm-hmm. abincin da za su ci takardun da za su yi amfani da su mm. na rubutu da sauransu da sauran zamantakewa a makaranta mm-hmm. duk su ke biya amma in ka diba yawanci waɗanda ke mulkin mu a ƙasar na yanzu mm. sanda suna makaranta har wanki yi masa ake a ba su abinci kyauta ai ba yawa wancan lokaci ai ai ai ɗaliban kaɗan ne ko ta wajen makaranta najeriya ai ai a kaɗan ba mm. arzikin najeriya mm. a lokacin mm. nawa ne nawa ne arzikin a lokacin masu wanda suke eh, eh, shugabanci a kasai sun ba ilimin mahimmanci lokacin malamin jami'a kamar professor salarin shi na chief justice of the federation a wancan lokaci a lokacin in ka hada in shi da sauransu su saboda haka komi ana ta yadda shi yadda ya dace ana ta lokacin za ka ganga akwai malamai turawa da sauransu duk an kawo su suna yi suna so su zo nan masu koya don saboda abin da ake biyan su nan ya kai abin da ake biyan su can to yanzu abin da ke faruwa mutanen da ke nan mutanen da ke nan ke tashi su fita su ta yi ba ma wai su ta yi turai ba su ta yi ma wasu african countries nan zambia a zambia kadai a zambia kadai irin wanda yake ma in ce ma senior lecturer a university mm. yana ansa abin da ya kai kimanin $4,000 a yanzu haka yes a yanzu haka so kaga wannan zai sa yawanci mutanen mu mm. su tashi su koma can amma ba a mm. wannan ma muke magana abinda muke magana gwamnati ta kalli harkar ilimin nan saboda yanzu kaga muna da ishu na rikin tsaro mm-hmm. na ta'addanci da sauransu mm-hmm. ga boko haram can mm-hmm. in ka tai zamfara yanzu wasu tantirai ne kawai sai su shiga gari ko na karanta yanzu nan cewa sun shiga wani gari sun ta halbe-halbe sun kashe wajen mutum 23 kan mashina to waɗannan mutanen saboda na harko ga talauci mm-hmm. ga rikin ilimi da mm-hmm. sauransu sai suka ga cewa ni za su yi ka gane mm-hmm. ba su da wata hanya 'yan siyasa ne su dauke su mera su 'yan banga sai suka gane a ah, to kawai bari su zama 'yan ta'adda in suka sace ka sai ce sai ka ba da kuɗi kuma suna yin wannan abin ne suna haɗuwa da wasu wanda suke da ilimin su ne shugabannin su su suke a bayan fage su nuna musu yadda ake saboda ilimin da suke da shi iyaka su a tura su yi waɗannan su kamo mutunan a waɗancan su samu abin da suka samu su ba su wani abu to duk waɗannan waɗannan wannan in ce ma rishin adalci a zamantakewar mu da yadda gwamnatoci ke cin karansu babu baka in mutum yana gwamna yana ganin kaman gaba ɗaya wannan jiha ko wannan ƙasar tashi ce abin da ya ga dama shi zai da dukiyarta da wane da sauransu tashi ce bai ma tunanin zai bari duk wanda ko da zai bari bayan ya yi two terms zai bari irin zaka kamar zai mutu don sau a ran shi ji yake kamar zai mutu zai ba wannan mulki saboda irin ba facakan da suke da dukiyar jama'a amma wani farfesa batun eh, da shafin maganar sha'anin tattalin arzikin nan musallam akwai batun akwai kana ganin akwai isassun kudade musamman da gwamnati tarayya take da su da za ta iya baiwa jami'o'i irin waɗannan abubuwan da kuke bukata a halin yanzu suna da su ai ba wani abu ne ba mm. in ka gane mm. in kasa cewa in gwamnati kana shugaban gwamnati ka ga cewa eh, ya kamata ka gyara wuri kaza mm. saboda gaba mm. ai da kwai abubuwa da yawa da gwamnati za ta yi ta ba wannan wurin mahimmanci ta ba shi kudi da sauransu ta yi abubuwa da yawa ai wata sa'a yanzu da ake matsalar boko haram ba har kasashen waje suka je suna samo kudi ba suna kawowa ma wasu na cinyewa wanda za a ba 'yan gudun hijira wanda an aje su a kam kam wasu shi wannan kudin suke ci so an kawo don a taimake su kasashen duniya sun kawo ya kai yanzu kasashen duniya abinda suke sun yi so a zo a kawo su wurin su su bada abin da kansu don su saboda rashin aminta saboda rashin aminta eh, da gwamnatocin to wannan shine matsalan ba wani abu ne ba in ka ɗauka ga hanyoyi nan da yawa yanzu in ka diba kudade nawa yanzu kwa jiya na ga cewa an dawo da wasu kudi da ake cewa daga swiss bank wajen 300 and something million dollars kaga wannan kudin ba su cikin budget ba su cikin wani abu in ma gwamnati tana iya tara wannan kudin ta ce endowment ne for education ta sa su as endowment yadda ba wanda zai taba su za a rika daukar su ne a investing din su eh, proceed na mm. investment na a rika ba jami'o'i kudade mm. sa iya a ta da ilimin da sauransu a gyara shi amma ba wannan suke kallo ba amma suna iya ɗauka nan kudin su kashe su a harkar zaɓe ka gane mm. su kashe su don saboda su koma mulki to wannan shine kawai matsalan a kasai in eh, eh, eh, mu baccin ma ƙungiyar jami'a tana wannan tirjiya in ka lura ka lura ba a taɓa ƙara aka yi wani abu a yi ko aka ba yi wasu kuɗaɗe ko hmm. ba tare da mun je yajin aiki ba hakanan nan ta lalama lafiya lau a ce a saka mun kuɗaɗen ku ba su yi hmm. ba su taɓa ƙara ma wani malamin jami'a a ce yau gwamnati ta tashi ta ce oke eh, salarin ku ya lalace da sauransu irin ana samun brand wasu na barin jami'a ba za a ƙara maku salari dan saboda ku ji daɗin aikin ku ba su taɓa yi ba amma na kallon cewa ku ma malaman jami'o'i kuna da wani yancin kanku yadda fiye da sauran ma'aikatan gwamnati na batun da ya shafi maganar kila kuɗaɗen ku suna da tsoka kwarai alawus ɗin ku yana da tsoka kwarai da gaske sha'anin karatun ku da kuke karantar sun ga wani sa'in lokacin ba ko da wani lokaci ba ne. kila malaman jami'a yana da dama ya harkokin kasuwancin sa a waje wani abin sun wani suna kallon cewa kila akwai buƙatar wannan shine tunanin wanda ba san menene aikin jami'a ba aikin jami'a to aiki ne na awa 24 awa 24 don saboda in baka mhm. aji kana koyarwa to kana can kana karatu kan abin da zaka koyar mhm. sannan in ka mhm. koma gidanka ko kana eh, diba wasu littattafai na ɗalibai ko kana wani rubutu eh, na kasidun da za ka aika a journals da sauransu mm. irin ba ka taba gama aikin a ce yau ka kwanta mm. ka gama duk aikin da ke kan teburin ka kana malami ba ka isa ba sai dai in ba malantar kake ba malami bai gama aikin shi ina faɗa ma ni nan kaga eh, mutum zai ce eh ya zama profeso eh, kila ya samu sauki mm. to lokacin da ka kai nan lokacin ayyukan da ke kanka suna da yawa na farko ka san shi malamin jami'a an ɗauke shi saboda abu uku na farko ya koyar ya bincike sannan ya kula kuma da eh, al'umma shine community service shi kadai shi dai wannan mm. ayyukan duka ne shi yasa za ka ga mutane ke cewa me yasa muke wannan me yasa muke kaza mm. ai muna kallon mutanen da ke bayan da za a yi jami'a mm-hmm. ta zanna lahiya in ya zama na cewa mutanen da ke wajen jami'a wanda suke tunanin su shigo mm-hmm. ya koma ma ba su iya shigowa ko da suna da dama su shigo din ba su iya shigowa to in kuma aka tsaurara wannan abubuwan da sauransu zai kasance cewa sai mutane kalilan da 'ya'yansu za su zo wannan community service me yake nufi community service mm. abin da malamin jami'a ne wanda ya shaban banda magana bincike yawa banda bincike da mm. sauransu mm. community service ya kunshi duk wasu abubuwa da eh, eh, yanzu kama a ce mi kasar ka ke ciki da sauransu mm-hmm. ka gane mi za ka bada na gudunmawa na gudunmawa mm-hmm. wajen gyara waɗannan abubuwa yanzu kamar siyasa mm-hmm. muke eh, yanda matsalolin siyasa da sauransu da wane ne da sauransu duk abubuwa ne da mu mu kira mutane a zanna a tattauna a yi duk suna cikin community service da ma wannan da hatta wannan abubuwan da muke mm. Mm. muna faɗakar da mutane mm. duk yana cikin community service ka je garin ku ka tar da mutane ka tara su ka tara wannan mutanen ka fahimtar da su kan al'amuran rayuwa da sauransu yadda ya kamata su yi kaza su yi kaza su yi kaza kai organizing this is part of our service because mu malamai ne yasa ake biyan ku da tsoka abinda ake cewa ana biyan mu da tsoka mm. irin ah, ban san mm. tsoka ba da kake magana don saboda ni a shi nake cewa mm. ban san tsokar da kake magana ba kana ah, magana cewa ana biyan mu da albashin mu mai yawa ah, albashin mai yawa kamar yaya mai yawa fiye da eh. sauran waɗansu ɓangarori da ake kallo cewa albashinsu bai kai naku ba to ai wannan isir duk da kuma za a gan su ma kila su a ofisoshi sun kwashe awanni suna aiki na yanzu in ka diba a mm. najeriya yanda albashi yake eh, albashin mutane mm. in muka dauka in ka dauki mutum wanda yake kaman a economic sector mm. kaman npc da sauransu in ka ga abubuwan da ake bashi da privileges shi yanzu gwamna yana iya ce ma albashin bayan sala na jami'a ya hina shi amma in ka diba ai ba albashi ba ne ba allowance a'a menene ake mai hidima da su wanda aka ɗauke masa wanda aka ɗauke masa no ne amma shi albashin malamin jami'a mm. duk waɗannan abubuwan da yake albashin shi ko ne ka ga yayi daga mm. wannan albashin nashi yake wato ma akwai mm. akwai wani abu ma maganan ma albashin ma to jama'a da yana da kyau ma a rika gaya musu mm. mu a nan jami'a jihar kaduna yau idan kai profesa ne mm. in aka biya ka albashi mm. zan baka zan dan maka wannan tambaya cikin yan dakika biyu ka an samu kana tsammanin yau idan nawa kake jin profesa zai samu a jami'a jihar kaduna shine karshe dama profesa kuma ka san da abin da ke jami'ar kasu da abin da ke jami'ar Amadu Bello iri ɗaya ne na dala nawa ne kake zato na ba zan iya sani ba a'a ana ka zato bisa matsayi yanda kake tunda kana jin labarin akwai tsoka ana cewa tsoka kamar ne ne tsoka zai kai nawa eh a zaton ka za ka akwai yan karama mm, a zaton ka zai kai nawa mm. a wata saboda Allah <laughs> to ba zan iya faɗi ba zan iya eh, gwada faɗa tabbatar maka a yau a jami'ar a haraji da mutum ke biya ko a jami'ar jihar Kaduna ko a jami'ar Umar Musa ta Yaraba ta mm, Katsina professor albashin shi bai wuce naira 340 ba kuma ina son in tabbatar maka ko a nan jihar kaduna akwai waɗanda abin da suke karɓa wanda kila ba su ma cancanci su zo su mu koyar da su a digiri na farko ko digiri na biyu ba suna karɓan abin da ya ruba wannan a jami'ar a ba a jami'ar oh, baya ga wannan idan kaga sauran hukumomi na gwamnati mm. da yawa a yau matasa ba za su ba sa iya zuwa su yi wannan harkar da sun zo akwai yaro da muka dauka shekara bakwai da wuce mm. yana tare har an ya samu kuɗi na harajin wannan kungiyar hukumar tara haraji an tura shi malaysia mm. yana zuwa can gurin sai ya samu aiki a hukumar wannan securities and exchange commission mm. yana wurin da ya samu aikin nan ya biya kuɗin da aka biya mai na tafiyan ya dawo duk abin da hidimar da makaranta ce ta yawa yanzu abin da yake karba albashin shi ya fi na abin da professor yake koyarwa kuma wacce hukuma kuma yana tabbatar maka matsayin matakin shi mm. tsanani ka ce kila ban san yanayin tsarin albashin su ba mm. ai matakan su ba kila mm. tsanani ka ce yana mataki na goma sha biyu in yi tsanani amma mu a wajenmu mataki na goma sha shida kenan ko na ƙarshe da zaka iya kaiwa misali a harkar ilimi ko harkar shine ka zama professor to amma ina tabbata in har da inda daɗi zai bari har yana can kuwa da ya dawo yake bai so jiyan nan wani aboki na mm. yake gaya man dan shi yana koyarwa a jami'ar Ahmadu Bello yake gaya mai cewa shi ma malami ne abokin aiki na mm. yake ce man shi dan shi ba ya ce mai gaskiya yana tunanin ya fara neman aiki saboda shekaran shi ne biyu kenan amma ya ga abin da ake bayarwa in ba da taimakon wasu hanyoyi na iyayen shi ba to bai tsammanin zai iya sakewa to amma kaga jama'a ba san wannan ba yanzu na baka misali da koyar da koyarwar da muka yi an shekara guda mm. an koyar ɗaliban nan sun biya kuɗaɗen su kuma da yawan su suna ayyukan su mm. idan akwai aka samu da rubabbun malamai ba ta nan ne ake samun har hanyoyi na rashin gaskiya ba da rashawa da cin hanci mm. tunda kai ba a baka haƙƙinka ba kuma idan baka da kokari mm. da kiyaye kanka daga wannan mm. fitina sai ka fada wannan tarkon mm. wanda kuma kamata ya a ce wannan al'amarin da babu hujjan shigan shi rashawa da cin hanci bala'i ne cin amanar ayyuka bala'i ne na kowane ko malamin makaranta ya ko dan siyasa ko shugaban wata hukuma dukkan abubuwa ne na ki yanzu shi za ku koma yanzu za ku za ku za yanzu akan akan wannan gabar da ya gama magana mun eh, lokaci akwai eh, lokaci a gurguje dan eh, a gurguje ne so in faɗa cewa in ka diba a Najeriya gaba daya Mm. gwamnati ma ba albashi take biyan mutane ba su biyan su albashin da ya dace kaga da yadda wannan minimum wage mm. nawa ne ake to amma za ka ga yanzu mutum a ministry nan eh, director ne a ministry mm. kila albashin shi bai dubu ɗari ko ɗari da hamsin ba amma ka diba hidimar da yake sai ka ga yana hidimar mai biyu miliyan yana noma amma ka kuma an ce ana fighting corruption ile noma yana wasu ayyuka da gefe ana fighting corruption mm. how do you fight corruption when irin mutanen da ka ba kake biya suna ganin cewa kana pretending kana biyan su albashi sun anshi wannan ne amma duk abubuwan da suke yi abubuwan da kake kawo wannan ma'aikata shi suke dauka suna kwashewa suna amfani da shi wannan shi yasa muna da system failure dole sai an sanna an diba an gyara yaushe za ku yin yajin aiki ban mu sani ba gaskiya to masu kallon mu tare da sauraron mu kun ji abin da farfesa Rabiu Nasiru ya ce maganar jan yajin aiki zuwa baki zuwa komawa karatu musamman rana ba yanzu sai dai lokacin da suka cimma matsaya tsakanin su da gwamnatin tarayya muna godiya kwarai da gaske ga farfesa Rabiu Nasiru shine tsohon shugaban shiyar Kano ta kungiyar malaman jami'ar ta kasa wato ASU wanda ya kasance tare da mu kuma daga jami'ar Ahmad Bello Zari ya fito yanzu ya zo amsa wannan gayyata ta muna godiya kwarai da gaske farfesa Rabiu Nasiru da ka amsa wannan gayyata ta muna godiya kwarai da fatan za a yi gaggawar jin yaji aiki domin yara su koma makaranta wa gida muna godiya ga dr tukur abdulkadir a shine shugaban kungiyar malaman jami'o'i ta kasa reshen jami'ar jihar kaduna wato kasu muna godiya kwarai dakta da wannan lokaci da ka bamu muna godiya kwarai da fatan za a samu dama domin gwamnatin tarayya kuma ta ji irin wayannan batutuwa nasu kamar da ake tattaunawa a bangarori da dama domin yan najeriya su tabbatar da cewa dalibai sun koma ga azuzuwan su kuma a ci gaba da karatu yadda ya kamata muna godiya kwarai da gaske amma da wanda suka taimaka wannan shiri na ina ya kawo ƙarshe bangaren tv da rediyo da masu yatsa mu kai tsaye ta intanet da kuma sauran kafofi na sadarwa na zamani muna godiya a ni dahiru ahmad na jagoranci gabatar da shirin nake cewa sai Allah sake da mu